na farko muna so mu san sunanka inda aka haife ka sukuru da kai makarantar da kai sunana kasimu muhammadu fayi Nigeria Kano. Eh, Matthew. Oh, wake muka no. Matthew Sami. Oh, yan kuri. Ina daga Masha Babu one Zuwa na Lamba Girma na wayewa na wani tafiya ne ba cikin abokan na da muke tare wani harkar shaye-shaye na ga kuna magana shi ba ma kamar shi aka yau ci kai da abokinka yau ga kuma abokinka da kada shi ke tare yaya ya ce ma kamar ko ga abin da ka gan cikin hankalinka iya fiye shi ne magana to wanda kada shi ke tare na yau shi shi ya zo shi ma ga kan da shi ke tare kai yaya ma samu ka <laughs> Wanda kuma kai kuma abokinka ne, kai kuma ko kana son ka kama samai force wani bi ya fito ka ko abin da yasa kai ka gan ya ki yaso ka kama samai in yesu ya karo ne ko kuwa zuwa ganin shi wurin ka karu su da shi amma force ko cikin duniya Allah mun nan wanda ke tare da mu da wannan nabin nan wa ba jin ko ma sa force ba cikin tafiya ba shi haka nan kullun kwana amma wanda kai shi ke da izini tare da junan nan gaba ya san wanga lokacin nan wanda cikin lokacin ko da ni ban iya shan sigari ba ban taba shan wi ba ban abin da ban taba yi cikin rayuwa na bane amma cikin wanga lokacin gan nan ya fi man faɗi maka wani gaskiya ne na sanna amma kwana ma nake ba san ganin to amma ya zo ya kai yau kan sigari yau shi kai sun yama yankin nan shi ke ce maka abaici ya baka ma mawo bari in ja wani sigari kenan ba wi zai ma sa masa yau ni ka gaido na oh, ma wi ya kai ka fara shan sigari in Allah ne ma wa ka zan jin nemo ka sa in Allah ya kike da ka san sigari kalle shi na kai fara shan sigari amma in ya kai kuma wani bi yau ko da kudi dan sai amma shi sun yama nan ga abin da ya saya akai wani bi ba zan ja wani shi ni ma hankali na da ya zo kan shi na kan yin sake shi shi na ga ba zan ja wani ga abin da nake so wi shi dariya na ya zo kai sigari Allah ko magana ban yi yanzu zuna so sani ya kai ka samu kanka cikin shan shan wi shi dai wannan inda nake zaune wannan jama'an gida ne na yance guda ya fito gida amma da yake wani lokaci yadda hankali na ya taru da kaina shin bai wannan fi zaka wani dinarka Allah ne haka ke haka ka sun ya haka ka ka fara sha ka fara shin eh. gari to min dai muna tare cikin unguwa amma wani lokacin na nan ko irin kamshin shi ne yake jiran shi kana ganin kamar mai bari ka ja shi in ya so ka gan wannan kamshin na ya kama bakin ka ne ne ne ka kasa ji ka kasa ji zuwa wani kafin an juma sai ka ji shi kamar kai ka yi ko gasa ne kan yi ne cikin bakin ka yau ka ce wi ne amma cikin gasan da kai bakin ka ne zama win nan wurin Allah ma kai shi dai Allah ya koyar da kai ga abin da kai cikin bakin ga ma ba win da ka shan ba to bayan win shi kwayoyi da su abin ga baka shan wani ciki oh kwayoyin wani ikon da izinin kamar da gwada ni da abokanni nan nan yau ba zan ja wani in ya kai ni hankali na na kan sigari shi ne ina ka bani kana shan wani kuma amma wani bi akwai kana shan kwaya kuma ka sha yes and no eh? ina sha kwaya eh. kuma ka sha na ga kowa ma sha wani <laughs> ya ga kowa sha eh, kwayan wani ciki ka sha eh bas

in niyan shi ne shan shi ba kwa ba ne ka sha ma ba sha kwa ba amma irin ciwon da ka sai na tare kai sa ka so magani wannan aiki zai maka amma mafi yawancin nan mata da suka fi sanin maza suna cin kwayen nan su ga sai da wannan abu amma yana musu aiki amma ita na mace da take zama kusa da kan nan je lodi ga sha kuma zana mai 100 ko wani abu kamar 10 da wani kuma wanzu ba ka ma gane abin da ke kai a yan da deno aka zana kai da hanya zana wani nan wurin zero na farko nan wanda zai bar tunanin kai kawo na yin shi haka amma ga saka sakiya ya yana so ba da cewa kaman guduwa ce ruwa ma ba ke keke kasu na ba da ciki eh, bai ji ganin da sauran su ba ka sai na sha ne wannan duka yana nuna Allah ne duka yana sha wannan nan kamar cikin tare da abokanin shi shi da ya san shi kai ma kai shi a ci abokin ba za mu yawo ne yau shi bai sun ma fad na shi ta kai kuma kagan kai da shi ne shi kama ba ku fad na wata a saka shi to amma magana da na na tambaye ba su gaba da sai mun kai da su ka je in ya kai ka wurin sha kai ka ya wurin nan ma ana sa da balalin ana sa da dita yasa kai da ka zo nan ka san wala kamar ma so da detail kun ka juna amma shi shi ya kawo sabon experience ba ta inda in ma ka nemi tambayan shi ya ake yin shi ko kuwa kana da izinin tambayan shi ya ake shi ya koya maka koya maka ne yana da nauyi kamar yadda in ka sa da kudi tare da shi in ya dubi ya baka kai kuma ka nuna gare shi yanzu ta mai ka ba duka ka samu ka bari ka ni na samu wani na su ba na bari ba ne ni dai za ka riga sama ba bai kula amma wani zama na nan ba wani alamarin na nan kamar batun gida na zuwa ciki in ka duba kuma in zai hadu yadda ka san da yadda za ka fi da shi ya sa bari shi yau kun kafa tsakanin ka da Allah kusan amma gobe kusan tsakanin ka da Allah ya fi na kusan ne ki san na kai cikin zuciyarka zaman ka ce ka samu ka bari kana so na samu mai sai fara sai le eh, ina so kana so me yasa kike so kika samu shaka da kamar wani abu ne kamar yanzu haka ne kana da kuɗi ina wani wuri ne ko yunwa ke jin ka kaya ka ci abinci ka ci amma in ko da shinkafa zai ishe ka wani tuwo da ka je ka sai ka ci kuma ka ci wannan ka koshi amfani kuma ya zai maka nan still tunanin da kuma na ka abinci shinkafin na yasa ba kudin nan kuma allah ya sa izini shine bari izini shi yanzu wani shawara zaka ba matasa da suke son su fara aiki matasa da suke son su fara shan kwaya ko suna shan wani na nan akwai matasa akwai matasa wani na nan da shi ne amma kai kana ci ne kana sa hannun shi kuma izinin Allah kenan wani advice zaka ba yara kamar shan kwaya da su eh. kamar su shawara kowane lokaci in ya san yawo na kusa da shi ko kuwa ya san kamar shi yau ya buɗe bakin shi kira yawo kai su mawa bai zo nan ka san izinin kiran shi da kamar nan wani abu na nan inda yana tare da shi in na ci gaba ne Allah ya sa shi da ka ba eh, ya ci gaba ka kai ka kula shi ya baka ci gaba ya baka in kai da ba shi ka bashi shi ma ci gaba yanzu ka gaya ma yaro kamar kare wasa ya saka cikin shaye-shaye eh domin alamarin kenan ba shi ba ya mai da kanshi kaman shine ba in ya shiga ciki shi ma ya kama shi ne eh domin ba in yayi kaman kai ne babban ba ya zo alamarin shi yaron da ke kusa da kai ka gan shi kai da ka kira shi small boy zuna amma yau ka kira small boy wayan da suke kusa duka cikin abokanin ka nan ba wanda ya tabbatar gaskiya ka gan small boy ko cikin zuciya zuciya ya gan small boy ka yi kafin amma imani inda ya fito ba small boy da ka kira nan yau kai ka ya so da annunka jinkuwa kamar shi mai shin nan <laughs> magana ka yi ya kamar da shi in kamar da shi ya yi zama ko yau duniya ga aka gwada mai tambaya ya yi ba kuwa sun na ji amma na ka sha in ka ko banalin ina bar kai sallah ko banalin eh. abin da ka sha ka buluka bar ba duba shi zai bar imanin ke yazo ka je ka yi sallah kana cikin sallar nan ba ka ci kayayyakin ka domin shi zai bar cikin sallar nan kana mistake kuma lokacin alwallanka abin da ka shan nan duka ba shi cikin yakin ka kamar da ka sha a cikin ya kai tun gode mai kokari samu kuma ne wanda ba shi gode ne ya ki bani abin da nake so sam eh, wani shawara za ba yara shi bai ma bayarwa ne